babban makasudin zuwa a wannan ƙasa shine maganan neman mafita a cikin halin da ake ciki a duniya gabaki da na ganin cewa shin me wani meye mafita a cikin wannan hali na zaune tsaye da ake ciki wanda ko ina kusan a duniyan gabaki daya ba inda ake zaune lahiya kowane bangare na duniya yana shiga cikin wani cikin wani halin da ake ciki na husuma da yake faruwa a cikin kowane irin al'umma daban-daban wa'in ma ta fuskan addini ko ta fuskan kabilanci ko ta fuskan launin fata kuma duk abin da ya faru sai a koma karfin tuwo domin magance ta to na biyu kuma eh, karatu ya nuna cewa hikimar cewa an yi kan amfani da karfin hukumomi na duniya daban-daban sun amfani da karfin tuwo karfin tuwo bai biya bukata ba sai sa aka ce to meye wani mafitan wannan shine makasudin zuwa kuma shine abin da aka tattauna kan to meye mafitan wanda yake ba tare da an daga hammata ba ko an sake an ci gaba da zubar da jini ba yawa to imam kafin da sake dawowa gare ka ko Reverend James zai iya tabo wani abin da yake ganin watakila ba a tabo ba game da gabatarwar da shi imam yayi kafin mu ci gaba eh, na gode domin kira da aka yi na musamman wanda shi shugaban kasa gaba ɗaya yi na cewa a koma a duba a hukunce kuma a duba kuma a kungiyance kuma Eh, jama'a na gari unguwa unguwa su nemo hanya da za su tinkare bala'in nan da ke zuwa ta hanyoyi daban-daban wanda shi abokin aiki na malam shafa riga ya faɗa a gayaya mutane 'yan unguwa za su iya biyowa hanyoyi da za a magance tashin-tashin hankali kuma idan an taras su duba cikin ƙasansu su bi hanya irin wanda suka saba yi a bi a ga yadda za a hana aukuwa ko yaduwa ko kuma samun mallakan hankali na matasa su shiga irin ɗabi'a wanda yake tunƙasa kuma yake so ya sha ƙarfin duniya yanzu eh, a unguwa-unguwa a ga yadda za a yi ta matasa ta iyaye ta shugabannin addinai ta hukumance ma ba za a yi da ƙarfin tuwo ba a ga yadda za a fitarwa wannan matsala To a kafin na dawo gare ka a rabaran wuye a ko Imam Ashafa zai dora kan bayanin da shi rabaran wuye ya yi. Eh babu shakka abinda da zamu daura kai shine cewa duk wannan musiban da yake faruwa a musulunce manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kiyaman Allah ba za ta tsaya ba to sai ya kai matsayin zubar da jinin bawa ya zama biyu ahu, ma'ana anan kiyaman Allah ba za ta tsaya ba sai kawai jinin al'umma ya kashe kashe kashe kashe ta yawa cikin mutane na biyu zina ta zama abin ado a cikin mutane na uku zalunci ta yi kamari a cikin mutane inda kake tsammanin za ka samu wuta ma'ana a samu wuta a makera sai wuta ta koma masaka a rabaran a takaice me 'yan najeriya za su amfana da wannan taron da kuka yi na gode da farko mun ji mun kai gida cikin kungiyar mu muna da hanyar balagar da irin wa'annan sakon ta eh, hanyoyin sadarwa na zamani ga su majigi ga menene ga yafewa da ake a can sweden yadda ake kiran mutanen su a kawo su kan hanya. Yawa rabaran to a gurguje a imam muna sauraron sallamar ka da albishir ɗinka ga 'yan Najeriya. Eh, babban albishiri na shine ya ku 'yan Najeriya zaɓe na zuwa a gabanmu. Za mu koma gaban Ubangijinmu kuma Allah zai kama kowane bawa akan abin da ya aikata a bayan ƙasa najeriya ta girmi kowa